Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraron mu Assalamu alaikum barkanmu da asuba. suna na hawa Sharif tare nake da Muhammad Hafiz Baballe da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shirin na asubahin yau laraba shi uku ga watan Disamba shekarar 2023. Kafin ku ji abubuwan da muke tafi da su ga Muhammad da kanin labarai. Firaministan Isra'ila Benjamin Netanyahu ya bayyana a jiya talata cewa yana da cikakken goyon bayan Amurka ga haran da kasar Yahudawa ke kaiwa ta kasa a Gaza kan mayakan Hamas. Wani hari da 'yan bindiga suka kai da sanyin safiyar jiya talata alardin kibar Khibar Pakhtunkhwa na Pakistan ya kashe sojoji 23. Shugaban ƙasar Amurka Vladimir Zelensky ya gana da shugaba Joe Biden tare da 'yan majalisar dokokin Amurka. kanan labaran kenan idan shirin ya shiga giwar afirka wato najeriya za a je yadda kungiyar kwadugo a kasar wato nlc ta bayyana bacin ranta game da abin kunya da ta ce gwamnatin kasar ta tafka na sanar da dakatar da biyan kuɗi naira dubu talatin da biyar ga ma'aikata domin rage musu raɗaɗin jin a jika sakamakon cire tallafin mai da gwamnatin ƙasar ta yi. kuma abun kunya da a gwamnati ta kara yi shine har ta fito ta ce ta ma dakatar da wannan to maganan gaskiya kuna kan bakanmu babu gudu babu ja da baya ita kuwa kasar ghana hada hannu ta da kungiyar ecowas domin nema 'yan kasar ta mafita a harkar cimaka sai a kasance da mu a cikin shirin domin jin karin bayani akan waɗannan da ma sauran rahotanni da ke tafi a cikin shirin kamar kowace ranar laraba yau ma muna tafe da shirin baki mai yanka wuya tare da murtala faruk sanyinna amma fa duk sai bayan an sa kashen farko na labaran duniya jama'a assalamu alaikum da fatan an wai gari lafiya Firaministan Isra'ila Benjamin Netanyahu ya bayyana a jiya talata cewa yana da cikakken goyon bayan Amurka ga har-haren da kasar Yahudawa ke kaiwa ta ƙasa a Gaza kan mayakan Hamas. Kuma a lokaci guda kasashen biyu suna ci gaba da dagewa kan kiraye-kirayen da kasashen duniya ke ci gaba da yi na tsagaita buɗe wuta don dakatar da yakin Isra'ila da Hamas. Shugaban na Isra'ila ya ce ina matukar godiya da goyon bayan da Amurka ta bayar na rusa hamas da kuma mayar da kusan mutane 140 waɗanda aka yi garkuwa da su da ƙungiyar hamas ta kama yayin harin da ta kai ranar 7 ga watan oktoba wanda ya sanadin mutuwar mutane kusan 1,200 a kudancin isra'ila netanyahu ya ce bayan tattaunawa mai zurfi da shugaba joe biden da tawagarsa mun samu cikakken goyon baya na kai hari ta kasa da kuma toshe matsin lamba na ƙasa da kasa na dakatar da yakin. amma Netanyahu ya bayyana cewa shi da Biden ba su samu cimma daidaito ba kan makoma bayan kawar da Hamas idan yakin ya kare. Netanyahu ya ce yana fatan za su cimma yarjejeniya a nan ma. Wani hari da 'yan bindiga suka kai da sanyin safiyar jiya talata, alladin kibar Pakhtunkhwa na Pakistan ya kashe sojoji ashirin da uku An kai harin ne a Daraban. wani yanki mai nisa a gundumar dera islam khan ismail khan da ke fama da ayyukan 'yan bindiga kusa da gundumomin kabila pakistan da ke kan iyaka da afghanistan wata kafar yada labaran sojojin pakistan ispr ta tabbatar da adadin waɗanda suka mutu haka kuma ta ce sojojin sun kashe 'yan ta'adda 27 a wasu hare da dama sanarwar da rundunar sojin ta aike wa manema labarai sa'o'i da dama bayan faruwar lamarin na rabban ta ce 'yan ta'adda shida sun kai har a ofishin jami'an tsaro da sanyin safiya ta ce yunkurin shiga ofishin bai nasara ba wanda ya tilasta wa 'yan ta'addan kutsawa da wata mota makarar da bama ba mai cikin ofishin sannan suka biyo baya da harin kunar bakin wake a cewar sanarwar sojojin ginin sansanin sojin ya ruguje ne saboda tashin bam ɗin wanda ya sanadin raunata mutane da dama labaran yana zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc shugaban ƙasar ukraine vladimir zelensky ya gabatar da batun sabon taimako da amurka ke baiwa kasarsa wajen yaƙi da mamiyar rasha a wata tattaunawa da 'yan majalisar dokokin ƙasar a ranar talata gabanin tattaunawa da shugaba joe biden a birnin washington zelensky ya ce zai yi amfani da damar tarukan don yin tattaunawa irin sakamakon da za mu samu zuwa shekara mai zuwa bisa nasarori da kuma da muka samu a bana tattaunawar na zuwa ne a daidai lokacin da ake sa ran amurka za ta sanar da karin dala miliyan 200 a matsayin taimakon soja ga Ukraine, kamar yadda wani jami'in Amurka ya shaida wa BOA. Da yake jawabi a jami'ar tsaro ta ƙasa da ke Washington a ranar Litinin, Zelensky ya ce Ukraine na buƙatar nasara a sararin sama, kamar yadda ya yi kira ga samun makamai masu linzami da jirage masu saukar ungulu da jiragen sama don faɗaɗa tsaron sararin samaniyar sojojin Ukraine. An jima kaɗan Muhammad zai sake shigowa da ci gaban labaran duniya. Kafin nan yanzu bari mu shiga birnin Abuja inda wakiliyanmu Madina Dauda ta aiko mana da rahoto kan abin kunyar da kungiyar kwadagon kasar wato NLC ta ce gwamnatin Najeriya ta tafka na sanar da dakatar da bayar da kuɗi naira dubu talatin da biyar ga ma'aikatan kasar domin sauƙaƙa musu raɗaɗin halin matsi da suka tsinci kansu a ciki sakamakon jaye tallafin mai a kasar wata ɗaya kacal da su ma bayar da kuɗin. kada in cika ku da nisa ga madina da cikakken rahoton. Ƙungiyar Kwadago ta yi barazanar sake tsunduma yajin aikin ne bayan gwamnatin tarayya ta dakatar da biyan ma'aikatanta kuɗaɗen rage raɗaɗin cire tallafin bayan ma'aikatan sun karɓi na wata ɗaya kacal. wani abu da shugaban fannin tsare-tsare na kungiyar kwadago ta ƙasa comrade nasiru kabir ya tsokaci a kai mun samu wannan sanarwa inda kuma bai ma shugabannin kungiyoyin nan daɗi ba mu dama mun faɗa tun a fari ko nan dubu talatin da biyar ɗin nan na ƙari ne kawai na rage raɗaɗi amma mu ba mu yadda da shi akan matsayin ma albashi ba kuma magana ta gaskiya a haka ma ai muna kan korafi ne don ba mu amince ba kuma abun kunya da gwamnati ta ƙara yi shine har ta fito ta ce ta ma dakatar da wannan to maganan gaskiya muna kan bakanmu babu gudu babu ja da baya za mu kirawo 'ya'yan wannan kungiya a ɗauki kuma tsatsauran matakai tun da dama shi wannan yajin aiki mun jingine ne ba wai mun yanke ba ne saboda haka kungiyar kwadago ba za ta zuba ido ana zaluntar al'umma a mu yi shuru muna kallo ba a ita wannan gwamnatin dukkan dama na ta gyara kurakuranta mun bata babu wani kuma maganganu da za su gaya mutane na zaƙin baki da za mu saurari su saboda haka ƙungiyar kwadago tana nan daren kuma muna shirin ɗaukan matakai da suka dace na lallai lallai ƙarin kuma albashin nan sai an kai shi sama da naira dubu ɗari biyu kamar yadda muka ayyana muna nan kuma daram a kan bakanmu babu gudu babu ja da baya. Shugaban muryar talaka a Damaturu jihar Yobe, Sale Bakuro Sabon Fegi ya mayar wa ƙungiyar kwadago da martani cewa a wannan ina ganin cewa kamar sun yi kitso ne da kwarkwata sakamakon cewa babu wata ƙasa mara take biyan mafi karancin albashi naira dubu ɗari uku ya kamata dai a yi abin da zai yiwu a yi kuma abin da ya dace idan aka yi la'akari a ƙasar ba wai ma'aikata ne kaɗai suka fi wayanda ba sa aiki yawa ba wayanda ba sa aiki sun fi wayanda suke aiki yawa to idan aka ƙara wa ma'aikata su kuma wayanda ba sa aiki fa tunda dai wannan raɗaɗin cire tallafin man fetur ɗin ya shafi kowaye a ƙasar nan ƙarin albashi ba laifi ba ne kwarai da gaskiya na buƙatan karin albashi amma dai maganan gaskiya naira har dubu ɗari uku ba abu ne wanda zai yiwu ba da kuma ba abu ne kuma wanda hankali zai ɗauka ba ya kamata ita ma ƙungiyar kwadago da ta tuc kuma ta je ta zauna a teburin shawara ta duba ta yi tunanin ta nutsu ta duba ta ga yanayin yadda ƙasar yake. ita kuwa wata lauya mai zaman kanta a nan babban birnin tarayyar najeriya fatima abubakar ta koka ne kan matakin da ƙungiyar ta ce za ta ɗauka. wannan zanga-zanga da 'yan kwadago suke ƙoƙarin aiwatarwa mu mun gaji da zanga-zanga saboda zanga-zanga nan da suke yi dai baya hana gwamnati ta dauki mataki ko ta aikata abin da take son ta aikata kuma daga karshe shi talaka shine yake karshe shine yake shan wahala saboda duk sanda gwamnati za ta kira su a zo a zauna a rufe kofa a yi taro a ce a yi cece kuce daga karshe ba za mu san me ake ciki ba abin da kawai muke so a samu maslaha a samu hanya mafi sauki yanda za a shawo kan wayannan al'amura wata sanarwa da kakakin akanta janar na tarayya bawa mokwa ya fitar na cewa gwamnati tana kokarin biyan ma'aikatan nan ba da jimawa ba. Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya. An gaida Madina Dauda da wannan rahoto. Ana tare ne da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC ga Muhammad ya sake shigowa da kashi biyu na labaran duniya. Tun bayan kwace mulki da Taliban ta yi Afghanistan a shekarar 2021 sashen kula da lafiyar jama'a na kasar da ke tangal-tangal yayin da kungiyoyin agaji na kasashen waje suka shiga don biyan ma'aikatan lafiya da kula da asibitoci da cibiyoyin kiwon lafiya na cikin gida tattalin arzikin kasar ya dogara ga masu ba da taimako ya shiga cikin rudani yana kokarin rugujewa yayin da masu ba da taimako na kasashen waje suka yanke duk wani taimako na ci gaba suka kuma kakaba takunkumi ga hukumomin taliban kwamitin ƙasa da ƙasa na ƙungiyar agaji ta red cross ko icrc ya biya ƙarin albashi ga likitoci da malaman jinya da ma'aikata sama da dubu goma a asibitoci talatin da uku da ke hidima ga mutane miliyan shida a faɗin afghanistan kakakin icrc diago alcantara ya shaida biyoyi cewa an kuma biya kudaden magunguna da sauran kayayyakin jinya da kuma kudaden gudanar da asibiti kamar wutar lantarki da motocin daukar marasa lafiya da gwaje-gwaje a dakin gwaji da abinci ga marasa lafiya daga ƙarshe gwamnatin kasar finland ta faɗa a jiya talata cewa za ta sake buɗe bi daga cikin mashigar kan iyaka guda takwas da ke kan iyakarta da ƙasar rasha mai tsawon kilomita 1340 a baya dai gwamnatin kasar ta rufe dukkan mashigar kan iyakokin kasar guda takwas sakamakon kwararar bakin haure da ke shiga kasar ta rasha finland ta ba da rahoton cewa ta karbi kusan bakin haure dubu ɗaya daga watan agusta zuwa ƙarshen nuwamba lokacin da ƙasar ta rufe kan iyakarta yayin da wasu tara suka isa a cikin watan nuwamba kaɗai inda suka karu daga yadda aka saba na karancin bakin haure da ke zuwa kowace rana ba tare da wargaza takunkumin ba ba za mu iya tabbatar da ko ana samun sauyi mai kyau ba inda lamarin ya ci idan lamarin ya ci gaba za mu rufe waɗannan mashigogin da ake tsallaka iyaka kamar yadda prime minister peter opo ya faɗa a jiya talata a wani taron manema labarai Muhammad Hafiz Baballe aka saurara da labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Har yanzu dai muna Afirka ta yamma wannan karan a Ghana inda gwamnatin kasar ta Ghana da haɗin gwiwa kungiyar haɗin kan tattalin arzikin kasashen Afirka ta yamma ECOWAS da ma bankin duniya suka dukufa wajen sama al'ummar ta mafita a harkar cimaka kamar da yadda za ku ji a cikin wannan rahoton da wakilinmu a Ghana Ridwan Abbas ya aiko mana daga birnin Accra. Tun a shekara ta tara, matsalan wadatar abinci ya zama kikikaka a dalilin mummunan tasirin yaduwar cutar COVID-19 da yakin Rasha da Ukraine da kuma uwa uba tasirin canjin yanayi akan aikin gona. Gwamnati ta ma'aikatar ministar abinci da aikin gona a bisa kaɗin gwiwa da ƙungiyar tattalin arzikin ƙasashen Afirka ta yamma ECOWAS. A Ghana daga masu cin gajiyar shirin dubu ɗari uku shirin na kwararan saduwa da manoma dubu metan da hamsin kanana da matsakaita da ke sarrafan shinkafa masara da waken soya da kuma kiwon kaji tare da mai da hankali musamman kan matasa da mata marasa galihu da yake magana a wurin kaddamar da shirin a birnin kumasi mai kurda da shirin usai wasu ajiman ya yi shimfiɗa game da tsarin shirin ya ci wherever they are and it should be timely and relevant manoma na bukatar labari duk inda suke kuma ya kasance kan kari hakan ya sa ake daukan wannan matakai ganin lamarin kacokam ya shafi yanayi amma fsfr ta sha alwashin za ta taimaka wurin samar da kwarin gwiwa ga manoma su kasance suna iya samun labarai a duk inda suke da ministan jihar ashanti daniel oseman sake karanta jawabi a madadin ministan aikin gona ya bayyana cewar shiri din nan ya iso kan lokaci ce a bisa la'akari da rashin tabbas game da canjin yanayi da sauran sabubba. A nasa jawabin Dr. Gassis Diara na shirin ɗorewar abinci na Afirka ta yamma ya ce ita dai nakiyar na da damar da aka tanada na farfado da aikin gona da tsare-tsaren abinci don biyan bukatun al'ummunta. Haka kuma dama ce ta hassasa takarar samar da kuɗin shiga ta fitar da kaya waje. A bangaren kungiyar ECOWAS mai hulɗa da shirin zai tabbatar da cewar akwai bangare na buƙatar haɗewar nahiyar ta shiga harkokin kasuwancin kayan abinci na musanyen fasaha faddakarwa da haɗa kan mutane da nauye-nauyen da ke kan ƙasashenmu. Abdulrahman Babata Sallah masanin tattalin arzikin noma ne. Mai ne uh, kuma da yi wa manoma amfani da kasan mu ghana baki daya ah, ina ji wanga program ya yi amfani mai muhimmanci ta hanya batun value chains aka yi batun value chains ana batun um, uh, from production uh, to you know kami ya kai ga waɗanda kuma da su ci abincin wato isa ana ana, ana batun wani short abbreviation f to f from farm to fork kenan sannan ji wanga program ya taimaka wa wato manoma ta hanyar samun input masu kyau wannan da dai tafiyar da wato shuke-shukensu da ya kawo cin gaba kuma ya kawo musu ah, wadatan arziki na kudi da kwanciyar hankali da abinci mai kyau bayan sun yi sun maximize production ability su ah, na da mu samu wadata abinci cikin ghana sa ido dai da kuma haɗa ƙarfi da karfi game da kula da lalacewar sha'anin abinci a afirka ta yamma ya haɗu dangogi da ƙungiyoyi na manoma daga gundumomi daban-daban cikin jihar ashanti da kuma ƙasashen ƙetare radwanallah muktar abbas sashen kausa na muryar amurka accra ghana an gaida rubon abbas Jama'a kan dai a shafa ana sauraron shirin ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 1625 da kuma 31. A jamhuriyar Nijar za a iya sauraron mu a tashar mata VOA Africa kan mita 200.5. Baya ga haka a duk da aka yi ra'ayi za a iya zuwa shafukanmu na intanet a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Yanzu sai a gyara zama a saurari shirinmu na gaba. Baki mai yanka wuya. Jama'a Assalamu alaikum. Rikicin siyasa a jihar Rivers da ke kudancin Najeriya ya ƙara ƙazancewa. Duk kuwa da sa baki da shugaban ƙasar Bola Ahmed Tinubu ya yi a kwanakin baya domin yayyafa ruwa ga wutar rikicin da ta taso tsakanin gwamnan jihar ta Rivers Siminalayi Fubara da wanda ya gada tsohon gwamna nesu Wike wanda yanzu haka shine ministan babban birnin tarayya Abuja. wannan dambarwa da ta soma bayyana tun a watan oktoba ta kara zafafa ne a farkon makon nan yayin da 'yan majalisar dokokin jihar 27 daga cikin 31 suka bayyana cewa sun fice daga jam'iyyar pdp mai mulkin jihar inda suka koma jam'iyyar apc shehin malami farfesa yahaya tanko baba na jami'ar usmanu danfodiyo ta sakkwato ya yi bayanin yadda wannan dambarwa take da kuma yadda ta samo asali. kamin wannan rikici masana da yawa sun sha faɗa cewa lallai wannan eh, zamantakewa tsakanin wuke da fabura ba zai ɗore ba ganin cewa yadda wuke ya yi tasiri ya yi ruwa ya yi tsaki ba wajen naɗa gwamnan ba hatta da wajen yadda za a tsara yadda gwamnatin za ta gudana lokacin da aka kare zaɓe ya nuna cewa lallai zai wahala wannan zamantakewa tsakanin eh, wike da yaron eh, yaronsa na siyasa ya ɗore eh, da kwamishinoyi da masu ba gwamna shawara da manya-manyan mukamai a wannan jiha duk za mu iya cewa zaɓi ne ba na gwamna ba zaɓi ne na wike sai gashi kuma ana raɗe in cewa akwai alkawali da suka yi tsakanin shi gwamna da shi tsohon gwamna nelson wike cewa akwai wani kaso na kuɗaɗen da ke zuwa jiha wanda za a rinka ba shi wannan tsohon gwamna kuma rashin bada wannan kuɗi ko kuma yankewa ko rage wannan kuɗi mutane na hasashen cewa shi ya haifar da wannan rikici na baya-bayan nan duk da yake a wancan lokaci yunkurin da aka yi na tsige gwamna da kuma rikicin da ya faru a majalisar jiha ta rivers ya nuna kamar gwamna ne nasara tunda shi kakakin majalisa mai goyon bayan wike an tsige shi daga majalisa kuma an naɗa wani duk da yake an samu rabuwa tsakanin 'yan majalisar wasu bangare suna ma da na zaman ne na majalisa a fadar gwamnatin jihar ta rivers wani bangaren kuma za mu iya cewa yana can eh, majalisar dokoki har an samu hatsani har aka kone aka kone wannan majalisa din duk da yake dattawa sun shiga tsakani kuma shugaban kasa ya sa baki ga wannan rikici da ke faruwa a jihar rivers sai gashi kwatsam kuma wani sabon rikicin ya sake kunno kai inda wasu 'yan majalisa masu yawa masu rinjaye suka ayyana barin jam'iyyar pdp ya zuwa jam'iyyar apc jam'iyyar da ake raɗe raɗin cewa shi wannan eh, babban ɗan siyasa na jihar rivers kuma minista ministan birnin tarayya abuja nan ba da jimawa ba zai koma wannan jam'iyyar ta apc masu fashin baki kan lamuran yau da kullum irin su dr abdulkadir suleiman muhammad na jami'ar abuja suna ganin wannan sakamako ne na tasirin siyasar ubangida irin na najeriya abin da yake faruwa da yi nesa da bayanan da muka yi a baya na cewa a najeriya zai yiwuya a dina siyasar ubangida ba duk da cewa abin da ya fara shiga tsakaninsu na fari an yi kokari an sulhunta tsakaninsu har shugaban kasa ma kansa wanda ba jam'iyyarsa ba ne ya sa wasu suka shiga tsakani karkashin shugabancin gwamnan bauchi wato sanato bala abdulkadir muhammad a wannan lokaci ana ga kamar abin ya wuce to amma kuma shi duk wanda ya san wani irin mutum ne wiki ba mutum ne wanda yake janyewa akan matsayarsa cikin sauki ba wato yana ganin cewa wa girmamawa da kuma miƙa wilaya da iko a wajen wannan gwamna yadda yake so kamar ba zai samu ba shi yasa ka ga irin abin da ya sake faruwa ya faru abin da nake so na ce shi kawai ya amsa wannan tawaga ne don su ji daɗi a wannan lokaci amma ba wai ya janye akan abin da yake kudirin yi ba ne shi yasa wannan al'amari ya kasance ya bayyana domin tun daga lokacin ya ci gaba da bibiyan yadda zai cimma muradinsa ne shi yasa a jiya aka wayi gari cewa mutum 27 'yan jam'iyyar pdp sun yi ƙaura sun koma jam'iyyar apc wannan kuma ya ba wa masu hangen nesa tunanin cewa shi kansa wiken ma ana raɗe raɗin cewa zai koma jam'iyyar apc nan ba da jimawa ba kaga kenan ya yi amfani da damarsa a wannan lokaci ya samu biyan bukata yanzu kuma yana so ya rikide ya canza riga ya koma wani bangare da zai ci gaba da biyan bukatar sa yadda yake so wato bi ana ya dinga cin karansa ba babbaka to irin wannan siyasa da take faruwa a jihar Rivers kamar kuma yadda ta faru a wasu jihohi da kuma ma inda zai faru a wasu jihohi irin waɗannan su ke kawo wa demokuraɗiyya a Najeriya tarnaki wanda daga karshe abubuwan ma suke sukan iya zuwa su lalace gaba ɗaya kowa kuma ya dinga da na sani da nadamar abin da ya aikata. To ko mai masana ke hasashe dangane da wannan dambarwar siyasar ta jihar Rivers? abinda masu masana ke hasashe cewa wannan yan majalisa wanda suka fice daga jihar pdp su koma jami'ar apc wanda ke da rinjaye to za su yi amfani da damar da suke da shi na doka na rinjaye domin su ayyana cire wannan gwamna da eh, kuma maye shi da wani ko kuma mataimakin gwamna ko mukaddashin gwamna dama ya ci gaba da zama gwamnan eh, jihar saboda doka ta ba su dama su tsige gwamna shi kuma a nashi bangare muna da sanin cewa irin karfi da gwamna ke da shi tasiri na mulki tasiri na kudade tasiri na al'umma tasiri na mukamai da zai nada ko yake nadawa tasirin da ke da shi ga al'ummomi har da sarakunan gargajiya zai iya wahala kai tsaye kwatsam a ce wai an cire shi kamar an shige kaza saboda haka wata takaddama ce babba wadda ke shirin faruwa a jihar rivers don dagar da aka ja da layin da aka ja tsakanin waɗannan gaggan 'yan siyasa shi gwamna zai yi amfani da duk karfin da yake da shi da duk damar da yake da ita domin ganin cewa ya wanzar da kanshi a matsayin gwamna a wani bangare kuma za mu san eh, lakari da irin karfi da tasiri da wannan ubangidan tsohon ubangidan wannan gwamna wato Lindsay waki ba ma a jihar Rivers ba hatta da siyasar kasar baki daya kar mu manta irin rawar da ya taka wajen ganin cewa jam'iyyar pdp jam'iyyarsa wanda ya yi matawaye gab da za a yi zaɓen 2023 shi ne za mu iya cewa kashin bayan samun nasarar wannan gwamnati mai ci yanzu ƙarƙashin eh, jagorancin Tiwaji Bola Ahmad Tinubu saboda wannan tawayen da ya jagoranta na gwamnoni biyar daga jam'iyyar PDP da kididdiga na nuna cewa shine ita shine sanadiyar faduwar dan takarar eh, jam'iyyar PDP Alhaji Atiku Abubakar kuma shi yasa wannan gwamnati ta Bola Ahmad Tinubu ta saka masa da alherin bashi minista na babban ministan eh, birnin tarayya Abuja. Kamar haka idan kai la'akari da irin tasirin da ke da shi na ɗaya ya rika mukamin eh, eh, shugaban eh, fadar gwamnatin jihar rivers ƙarƙashin tsohon gwamna a neci ya yi kuma minista na ilimi a ƙarƙashin mulkin jonathan sannan kuma ya yi gwamna shekara takwas a rivers mutane sun fanshi a matsayin mashahurin mai kuɗi fitaccen ɗan siyasa sun fanshi a matsayin ɗan siyasa ɗan daba sun kuma san shi a matsayin ɗan siyasa wanda bai yafiya sun san shi a matsayin dan siyasa da mai amfani da duk abinda duk damar da yake da ita domin biyan tashi bukata don haka ya faru a 2023 saboda haka idan ka tattara ka hada da irin wannan dama da kuma karfin da ubangidansa ubangidan fabura gwamnan jihar rivers yake da shi irin abin da ya shafi mulki karfin mulki matsayinsa na minista yanzu da kuma tasirinsa a wannan gwamnati mai ci yanzu ta bola tinubu da kuma ganin cewa gwamnatin tarayya ita ke da iko da 'yan sanda da sojoji da jami'an tsaro da 'yan ta'adda masu rike da bindiga a wannan yanki za ka iya cewa lallai wannan fada da sai abin da ta kaya tuni da jam'iyyar pdp ta fito ta nemi hukumar zaben najeriya ta inec da ta sauya dukkan 'yan majalisar dokokin jihar da suka sauya sheka bayan zaben su a ƙarƙashin inuwar jam'iyyar wannan kuma a cewar masanin shari'a barista sadau garba zai iya girgiza ɓangaren shari'a tare da haddasa gwajin kwanji na dokokin da ke shimfiɗe a kundin tsarin mulki na a doka 'yan an zaɓe ka a tiket ɗin wata jam'iyya to doka bata eh, bari ka saki jam'iyyar nan ba ka shiga wata jam'iyya ba ba tare da ka aje mata tiket din da aka zaɓe ka ba ka fita so da ka je wancan jam'iyyar kai takara na amma sai dokan kuma ya fayyace ya ba da inda za a iya yi hakan shine in a misali an sa in jam'iyyar ba zaman lafiya ta rabu biyu kowane ɗan jam'iyya yana da dama ya amfani da wannan dama ya ce akwai gingimu ko akwai rigima an rabu biyu a jami'a saboda haka yana da wannan dama doka ta bashi dama ya fita ya sake jami'a ba tare da ya aje eh, tiketin kujeran shi ba. Masu saurare a nan za mu dasa aya sai mako mai zuwa inda za mu kawo muku wani sabon shiri. godiya ga wakilin sashen hausa lamido abubakar sai dadi balawe da ya daidaita mana sautin shirin murtala faruk sanyin na ke muku sallama daga washington dc madalla an gaida dan san inna masu sauraro da nan kuma wato anan muka zo ga shirinmu na karshe wato labarai a takaice. To ga labaran a takaice. Firaministan Isra'ila Benjamin Netanyahu ya bayyana a jiya talata cewa yana da cikakken goyon bayan Amurka ga hare-haren da kasar Yahudawa ke kaiwa ta kasa a Gaza kan mayakan Hamas, kuma a lokaci guda kasashen biyu suna ci gaba da dagewa kan kiraye-kirayen da kasashen duniya ke ci gaba da yi na tsakaita buɗe wuta don dakatar da yakin Isra'ila da Hamas. wani hari da 'yan bindiga suka kai da sanyin safiyar jiya talata a lardin kibar pakhtunkhwa na pakistan ya kashe sojoji 23 an kai harin ne a dabran wani yanki mai nisa a gundumar dera ismail khan da ke fama da ayyukan 'yan bindiga kusa da gundumomin kabilun pakistan da ke kan iyaka da afghanistan shugaban kasar ukraine vladimir zelensky ya gabatar da batun sabon taimakon da amurka ke baiwa kasarsa wajen yaki da mamiyar rasha a wata tattaunawa da yi da 'yan majalisar dokokin kasar a ranar talata gabanin tattaunawa da shugaba biden a birnin washington zelensky ya ce zai yi amfani da damar tarurrukan don yin tattaunawa irin sakamakon da za su iya samu zuwa shekara mai zuwa bisa nasarori da muka samu a bana. tun bayan kwace mulki da taliban ta yi a afghanistan a shekarar 2021 sashen kula da lafiyar jama'a na ƙasar yake tangal-tangal yayin da ƙungiyoyin agaji na ƙasashen waje suka shiga don biyan ma'aikatan lafiya da kula da asibitoci da cibiyoyin kiwon lafiya na cikin gida tattalin arzikin kasar da ya dogara ga masu ba da taimako ya shiga cikin rudani yana kokarin rugujewa yayin da masu ba da taimako na kasashen waje suka yanke duk wani taimako na ci gaba suka kuma kagaba takunkumi ga hukumomin taliban gwamnatin kasar finland ta faɗa a jiya talata cewa za ta sake buɗe bi daga cikin mashigar kan iyaka guda takwas da ke kan iyakarta da ƙasar rasha mai tsawon kilomita 1340 a baya dai gwamnatin kasar ta rufe dukkan mashigar kan iyakokin kasar guda takwas sakamakon kwararar bakin haure da ke shiga kasar ta rasha to masu sauraro baki ɗaya anan zamu naɗe tabar shirin na wannan lokacin sai kuma an jima da hantsi idan allah ya kai mu karfe takwas agogon najeriya ne jin kamar da caji wato karfe bakwai agogon gmt da ghana za a ji mu ɗauki da wani sabon shiri yanzu a madadin dukkan waɗanda suka bada gudunmawa har shirin ya zama ko kamar yadda kuka ji shi musamman muhammad hafiz babala da ya taya ni gabatar da shirin da wanda ya tsara shirin ya kuma bada umarni dadi balawe sai injiniyan mu na yanzu mr charleston ni da na shirya na gabatar hawa shirin ke muku fata alheri daga nan washington dc sai an ji ku da hantsi idan allah ya kai mu.